A makon da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa cutar kyandar biri ta bayyana a ƙasashen Afirka bakwai da suka hada da Kamaru da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Saliyo da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Congo da kuma Najeriya. WHO ta ce sabuwar annobar ta shafi akalla mutane da uku da ake zargi da kamuwa da cutar ya tabbata mutane 44 kuma sun kamu da ita cutar a duk faɗin nahiyar Afirka. Ko da yake cutar kyandar biri ba sabon abu ba ne a nan Kamaru, tabbas a ranar 18 ga watan Yuli a shekara 2014 ministan ma'aikatan dabbobi kamun kifi da masana'antar dabbobi na wannan ƙasar ya sanar da OIE hukumar kula da lafiyar dabbobi ta duniya cewa rukunin chimpanzees shida sun kamu da cutar. Hakan ya kasance a jihar tsakiya a cikin ƙaramar hukumar Binan a Opasanaga. Koya wannan cutar take ya kuma ake kamuwa da ita? Dr. Kolo Alida kwararriyar likita ce game da wannan cutar ta ce cuta ce mai yaduwa sosai kuma da hanzari tana yaduwa daga biri zuwa mutum kuma daga mutum zuwa mutum tana kuma shafar yara ƙanana da yawa cuta ce da muka kusan manta da ita amma tana da hatsarin gaske ana gane ta da zazzabi da ƙurarraji masu fitowa a jikin majinyanci kamar marurai amma hakan ba shi da alaka da cutar kashin kaji. babu takamaiman magani a yanzu haka a kan wannan cutar muna yin magani bisa ga alamun da suke bayyana wa kowane majiyanci ya kamata a yi wa dabbobi allurar rigakafi kuma a guji saduwa da dabbobi da suka mutu euh, ba zato ba tsammani euh, euh, an fara gano cutar a jikin birai a cikin ɗakin gwaje-gwaje na birnin copenhagen a denmark a cikin shekara ta takwas tare da samfurin ɗan adam na farko a shekarar 1970 a jamhuriyar demokradiyyar congo muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru